فصلوات ربي وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwana masu albarka da muka saba haɗuwa da ku ta wannan kafa kuke mu kuke bibiyanmu kuke kallonmu ta wannan kafa mai albarka ina mana fatan alkhairi ina mana fatan allah ya fahimtar da mu addininsa sanya mu daga cikin bayansa da yake so lallai ci gaba da jerin darussanmu kan hukunce-hukuncen azumi in ba manta ba a karatunmu na baya mun yi magana ne akan hukunce-hukuncen azumi da suke da alaka da mutum maras lafiya ko hukunce-hukuncen maras lafiya dangane da azuminsa shin zai yi azumin ko ba zai yi ba mun tattauna akan wannan matsalar da faɗi muka ce kuma in allah ya kamu wannan darasi za mu yi bayani ne akan mai haiba. wadda mata masu haiba su ne kaso na takwas daga cikin kason mutane dangane da azumi shin za su yi ko ba za su yi ba su mata masu haiba kamar yadda za mu ji a wannan karatun haka kuma matar da take cikin jinin haihuwa hukuncinsu ɗaya ba za su yi azumi ba a cikin ramadan matukar suna cikin wannan jinin nasu har sai sun yi tsarki daga ba su kirgi kwanakin da suka sha su rama su ka ce yau maganarmu akan mace ce mai haiba da kuma mace mai jinin haihuwa ita kuma ba za ta yi azumi ba saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakun qulna wa ma nuqsanu aqlina wa dinina ya rasul qala alaysa idha alaysa shahadatu al-mar'ati mithlu nisfi shahadati ar-rajul qulna bala qala fadhalika nuqsanu أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها حديث إمام البخاري ده مسلم أو زي إمام البخاري ده بيبي ده تسعين ده تقوس أو زي إمام مسلم حديثي نتمانين wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbi ar-rajuli al-hazimi min ihdakun wato mata suna da tawaya addinin su suna da tawaya a hankalinsu tare da haka su suka fi kowa tafiyar da hankalin mutum namiji hazimi mai azama mai karfin hali mace in ta sashi a gaba sai ta tafiyar masa da hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakun daga cikin mata in ta sa wani zakakurin namiji a gaba sai ga hazamarsa da hankalinsa ya tafi saboda me matsaltsalu ko matsaloli da suke ta faruwa a alaƙarsu da matarsa da yadda take so ta fita daga hancinsa so sai ka ga mace tare da cewa tana da tawaya a hankalinta tana da tawaya a addininta amma in ta tashi sai ta tafi da kwakwalwa da tunanin mutum zaƙaƙuri. kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaidar kuma waƙi'i ya nuna haka an gani a ƙasa wata matar in ta sa mijinta a gaba idan a wajen maza ne ya zo yana tattaunawa yana kawo hikimomi yana ba da mafita ga matsaloli za ka fahimci rajul ne hazim rajul ne hazim bi ma'anar kalima zaƙaƙurin mutum to amma ta yi kuma in Allah ya jarrabe shi da macen da ba saliha ba sai ga duk tunaninsa duk mafita da yake kawa ya kasa samun mafita da zai warware matsalansa da iyalinsa da annabi sallallahu alaihi ce bai ga mai tawayar hankali da tawayar addini da tafi tafiyar da hankalin mutum zakakuri ba fiye da mata sai matan suka tambaye su suka ce masa wa ma nuqsanu aqlina wa dinina to menene tawaya a hankalin mu menene tawaya kuma addinin mu ya rasulullah qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa alaysa shahadatul mar'ati mislu nisfi shahadati rajul ni shaidan mace kan ba rabin shaidan namiji bane Allah subhanahu wa ta'ala da yake magana dangane da bashi a cikin suratul baqara yake cewa wastashhidu shahidaini min rijalikum ya kai mu'amala ta bashi a nemi mutum biyu daga cikin mazaje musulmai su yi shaida cewa wane ya ba wane bashin kaza a kan zai dawo masa da dukiyarsa lokaci kaza idan ba a samu maza guda biyu ba fa fa kuna yakuna ne fa rajulun sai aka samu mace wa ne to sai a samu mata guda biyu mata biyu shaidan su sai zama yana daidai da shaidan namiji na biyun da aka rasa kenan shaidan mata biyu na daidai da shaidan namiji guda ɗaya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaysa shahadatul mar'ati mislu nisfi shahadatir rajul kullu bala sai suka ce haka ne ya rasulullah sai ya ce to wannan shine tawaya a hankalinta saboda mace ce a mafi rinjaye idan ta fahimci in ta ba da shaida na gaskiya a mafi rinjaye zai iya yiwa nata nata din nan sa'o'in mijinta ne ko mahaifinta ko danta. ko wani ya kusanta dai in ta ba da shaida na gaskiya za a yi hukunci a kansa a ce shi ne ba shi da gaskiya don haka za a ɗaure shi za a ci tarinsa za a masa bulala za a yi kaza saboda a atufarta saboda kaza sai ta yi galibi in ba mai tsoron Allah ba sai ta bada kishiyar gaskiya din sai ta ce natan ne mai daidai to a takaice mata saboda tawayan hankalinsu sai aka ce shaidan mata guda biyu shi ke daidai da shaidan namiji guda ɗaya sa'an nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fazalika nuqsanu aqliha wannan shine tawaya hankalinta sai ya ƙara cewa alaysa iza habat lam tusalli wa lam tasum mace kam ba ita ce idan ta haiba sai ya zama ba ta sallah ba ba ta kuma yin me azumi amsa shine eh haka ne ita ce in tana haihuwa ba ta sallah ba ta azumi sai ya ce fa zalika min nuqsani diniha wannan kuma yana daga cikin abin da ke nuna tawaya a addininta shi namiji kullum matukar yana cikin hankalinsa bai haukace ba ana neman yayi sallah kuma zai yi sallah ne yayin da mace a cikin kowane wata za a samu kwana uku kwana hudu kwana biyar gwargwadon kwanakin ta a waɗannan kwanakin lam tusalli ba ta sallah kuma shari'a ne ta ce kar ta yi sallah Allah ya hukunta ɗabi'ar mace wato a kowane wata za a samu wani period wani dan lokaci da za ta kasance cikin al'ada al'adan kuma sai ubangiji ya hukunta cewa in dai ya kasance to ba a umurtar mace ta yi sallah bal ma ana hana ta ta yi me ta yi sallah cikin wani jini din asali haka Allah ya halicce ta ba wai ta ne ko laifinta ne ba ta yi laifi ba haka Allah ya ga laman ita ta kasance saboda a jikinta ake halittan da da ke zama a cikinta da haka kowane wata wasu gabbai daga jikin nata za su yi shirin karban ciki da sauransu idan allah ya hukunta cikin shi kenan in allah bai hukunta cikin ba daga karshe sai wani abin din sai ya rududdige ya lalace ya yi wa da karshe zama jinin haifa takaice kowane wata mace tana samun kanta a wannan yanayi musulunci ya ce in ta samu kanta a irin wannan yanayin ana umurtanta da ta kame gaba sallah kuma an yafe mata su har abada ba za ta samu wannan sallah sa'an nan lam salli wa lam tasum idan a ramadan ne wanda kuma kowane wata dama za ta yi al'adanta sai dai in ba ta kai shekarun al'adan ba ko kuma ta wuce su to nan ma waɗannan kwanakin ba za ta azumce su ba shin an yafe mata su kamar yadda aka yafe mata sallah la dole za ta yi wannan azumin amma yaushe daga baya daga baya ta fuskar namiji kullum kwanakin shekara yana yin salloli guda biyar mace kuma kowane wata tana rasa salloli goma sha biyar ko ta rasa ishirin gwargwadon dai kwanakin al'adar ta hudu ne ko biyar ko uku namiji ya fi ta kamala duk da cewa kuma ita ba a ce ta yi laifi ba ba ce ta yi laifi ba sai dai in tana fatan Allah ka mata al'adanta don ta huta da sallah in ya zama tana irin wannan fatan a zuciyarta wannan kam tana da laifi amma al'adar ne ya zo Allah kuma subhanahu ta'ala ya hukunta cewa in al'ada ya zo kar ta yi sallah shikenan ba ta da laifi ba ta da laifi to amma shi wanda yake sallah na kwanaki gaba ɗaya ya fita kamala ya fita cika ita kuma tana da tawaya na rashin sallah da ta yi na waɗannan kwanakin da na ambata tare da cewa kuma ba ta yi laifi ba haka kuma rashin azumi da ta yi a cikin lokacinsa a cikin ramadan ɗin wanda daga baya za ta rama shi wannan kuma yana nuna duka dai tawayar addininta to shi jinin haiba din nan jini ne na ɗabi'a da yake zuwa wa mace a cikin kwanaki sanannu da aka ce mace mai haiba haramun ne ta yi azumi to me haiba din haiba jini ne na ɗabi'a ba jinin rashin lafiya ba da yake zuwa wa mace a cikin yini ko kwanaki sanannu a wata wata takan yi wata biyu ba ta yi ba wata takan yi wata uku amma dai galibinsu sukan yi jini ne a me kowane wata galibin mata sukan yi jini kowane wata idan jinin nan ya bayyana alhalin sai ta kuma ta ɗauki azumi karfe goma na safe sai kawai ga jini an yi sahur da ita an yi komi kai muƙaddara ma an yi sahur da ita ta kai azahar ta kai la'asar saura minti goma saura lahaza ɗaya sikan ɗaya rana ta faɗi sai jini ya zo mata saura wasu 'yan daƙiƙoƙi kaɗan rana ta faɗi sai jinin haidanta ya zo mata walau قبل الغروب بلحظة بطل صومها بطل صوم يومها azumin wannan yinin nata ya warware ya lalace ya ruguje ya rushe don haka za ta kirga cewa wannan yinin yana cikin yinin da bata azumce su ba daga baya za ta rama su wala ha qada'uhu illa an yakuna sawmuha tatawu'an fa qada'uhu tatawu'un la wajib sai dai azumin nafila take yi ba na ramadan ba to rama shi wannan ba wajibi bane akan ta rama shi shi ma sunna ne kamar yadda yin sa daga asali sunna ne in ta so ta rama in ta ga dama ba za ta rama ba amma in dai na ramadan ne ko azumin wajibi azumin kafara ko azumin bakance to sai ya zama wannan yinin dai ko da ku saura lahaza ɗaya rana ta faɗi haidan ya zo mata to wannan yinin ko azumin wannan yinin ya yi mai ya ruguje ya rushe dole daga baya ta rama shi wannan dangane da haidan kenan to dangane da tsarki fa وإذا min من الحيض في na hari ramadan mace ce da safe ta san lokacin ketowar alfijir da lokacin sahur ta san tana cikin haida har kamar karfe 8 ko 9 na safe duk ta ganta cikin haida karfe 11 tana yi sai ta ga ta yi tsarki ta yi tsarki a cikin yinin ramadan to sai ta ce shikenan bari ta kare sauran azumin ko kuma dama tana zaton a wannan yini ko yinin gobe ya ce tsarki sai ta duba wajen asuba tsarkin bai zo ba ita ce to ba zan ci abinci ba har bayan asuba din kamar karfe bakwai takwas ta ce ba zan ci ba ta yadda in ta yi tsarki karfe goma ko sha ɗaya kawai shi ke sai ta wuce da azumi sai a ce mata bai yi ba saboda lokacin ɗaukan azumin ya zo ba ta cikin yanayin da za ta iya azumi ba ta cikin tsarkinta وإذا طهرت من الحيض في أثناء نهار رمضان لم يصح صومها بقية اليوم لوجود ما يوافي الصيام في حقها في أول النهار سبيل أفر كل مري تنتكين جني نهاك أزم بيبا sai kuma waccar matsalar da muke yawan ambatanta to shin daga karfe sha biyun nan har zuwa faduwan rana misali na wannan yinin dole ne ta kame baki ya zama ba ta cin abinci ko kuma ya halatta ci abinci wa hal yalzamu al-imsak yalzamuha al-imsak baqiyata al-yawm na akwai sabanin malamai wadda kuma ambatonsa ya gabata yadda ingantaccen magana shine man halla lahu al-akl awwalan nahar falyakul akhirah tunda uzuri na shari'a shine ya halatta mata ta ci a farkon yini tana cikin haiba to sai haiban ya dauke da azahar to ba za mu lazimta mata mu ce dole ne ta kame bakinta har rana ta yi mai ba har rana ta faɗi ba sai ta ci abincinta sai dai kamar yadda aka faɗa a kan maninta in za ta ci abinci abin da ya fi kyautuwa shine ta ɓuya ta ci abincinta saboda kar wata daga cikin mata ta ganta ko wani daga cikin maza ya ganta bai san uzurinta bai zaton da gangan kawai ta yin azumi sai ta buya ta ci abincinta wannan kenan idan kuma ta yi tsarki a cikin dare daren ramadan ko da kuma gabanin alfijir ne da sekan gabanin alfijir ya keto da sekan وإذا طهرت في الليل فيها مبانا bi قبل الفجر waje ba عليها hassau dole ne ta yi azumin yinin da ke gaba tunda alfijir bai keto ba da yaddar ta yi tsaki saboda tana cikin waɗanda aka nemi su yi azumi kuma ba ta da uzurin da ya hana ta ko uzurin da da ya hana ta ta yi azumi yanzu ya gushe da haka dole ta yi azumi kuma azumin ta din nan ya inganta ko da kuwa ba ta yi wankan haiba din ba sai bayan ketowar alfijir Saraka kamar minti biyar alfijir ya keto sai haiban wannan matar ya ɗauke muka ce dole ta yi azumin wannan yini to sai ta ce a'a to ai na ta kokarin shirya ruwa kuma ban samu na yi wanka ba sai bayan keto in alfijir da minti ishirin. wankan haiba din shin azumi na yi sai a ce eh azumin ki yayi ko da ku baki wankan ba sai bayan me ketowar alfijir saboda halin ta yayi kama da halin mutum mai janaba mai janaba idan janaba ta kama shi kafin ketowar alfijir kenan to sai ya zama ya jinkirta wankan bai yi ba sai bayan ketowar alfijir sauran minti biyar alfijir ya keto sai ya janaba to sai bayan minti 20 da ke ketowar alfijir sai ya gama dumama ruwansa sai ya yi wanka sai a ce azumin sai yayi dalili aisha radiyallahu anha ta ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'i min jima'in ghair ihtilam thumma yasumu fi ramadan tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan wayi gari asuba ta yi kaga alfijir ya ke keto na har asuba ta yi to a wannan lokacin ya zama kuma yana cikin hali na janaba me yasa ya samu janaba mafarki yayi a'a ba mafarki yayi ba kwanciya yayi da iyalinsa ta ce min jima'in saboda jima'i da yayi da iyalinsa zai ihtilam ba mafarki ba har ma malamai suna tattaunawa shin annabi yana mafarki saboda mafarki yana da alaka wani nau'in mafarkin da shaidan ingantaccen magana duk mafarkin da ke da alaka da shaidan annabawa ba sa yin sa aisha radiyallahu anha anan ta ambata cewa min jima'in ghairi ihtila amma dama nau'in mafarki da ke da alaka da shaidan shine wato mafarki na munanan abubuwa na munanan abubuwa wannan daga shaidan ne na kyawawan abubuwa daga Allah ne sai kuma abin da la'alla mutum ya kwana da tunaninsa abin da ke zuciyar mutum wani abu da ya dami mutum in yi bacci sai ya mafarkin wannan abin wannan abin kuma tarin ya zama tunanin matarsa yake har kwanciyarsa yana tunanin matarsa don haka da ya yi bacci sai ya mafarkin matarsa to a takaice dai nau'in mafarkin da yake da alaka da shaidanu wannan annabi da sauran annaba ba sa yin sa yayin da sauran mafarki kuma wadda ba wannan ba mafarki daga Allah ko ne makamancin wannan annaba suna yin sa min jima'i da zai ihtilamin sun bai su Aisha ce sai kuma yi azumin wannan yinin ya azumci wannan yinin daga cikin yinin Ramadan hadisin Imam Bukhari 1825 Imam Muslim tara. wannan mas'alan kenan to sai kuma mas'alan ramuko da za ta yi ita mai haiba da kuma mace mai jinin haihuwa daga baya za ta rama kwanakin nan da jini ke tare da ita wadda ya hana ta azumtar su jini ya hana ta azumtar kwana biyar jini ya hana ta azumtar kwana ishirin wata jinin haihuwa misali shi kenan daga baya sai ta azumci waɗannan kwana ishirin ɗin ran ɗaya ga watan ramadan ne ta haihu jinin bai ɗauke mata ba sai bayan kwana ishirin da biyar kaga ta yi kwana 25 misali ba ta azumi saura kwana hudu na watan shi kawai ta azumta to daga baya sai ta rama kwanakin kwanaki 25 da jinin haihuwa ke tare da ita jinin haiba ne kwana uku yana tare da ita ita ma daga baya sai ta rama wai jibu alaihi ma alqada ba'da al-ayyam bi adadi al-ayyam allati fatatuhuma li qawlihi ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra sai su kirgi wasu kwanaki na daban su yi me su rama an tambayi aisha radiyallahu anha ta ce ma balul ha'idi ni menene labarin mai haida kan ni matsalanta ya zama taqdu sauma wala taqdu sala sai a ce ta rama azumi amma sallah kuma ba ta rama shi me yasa qalat kana yusibuna dhalika fa nu'maru bi qada'i sawmi wala nu'maru bi qada'i sala mu mabiya ne hakan yakan same mu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mace ta yi haida sai a umurce ta azumin da ta sha sakamakon haibanta cewa daga baya ta rama yayin da sallolin nan kuma da bata yi su mana kwanakin haiza shi kuma an yafe mata malamai suka ce hikimar saboda sallah wani abu ne mai mai maimaituwa da yawa kullum sai an yi guda biyar Azumin kuma wata ɗaya ne a shekara don haka yana da sauki in ma watan gaba ɗaya ka ce ta samu wani wata ta sake rama shi in ta samu matsalarsa gaba ɗaya kenan kamar a jinin haihuwanta ba iskali yayin da in sallah ne na wata ga matar da ta haihu ko na kwana arba'in biyar biyar sau talatin biyar biyar sau arba'in sai ya zama akwai wani abu na wahalarwa ko wahala sai shari'a ta lura da yanayin bayi ta sassauta musu haka dai shari'a ta zo da shi da shari'a ta zo da cewa mace mai haiba za ta rama sallah kamar yadda take rama azumi to da mata za su rama amma tun da shari'a ta zo ta ce kada su rama sallan an yafe musu shikenan sai mata su ɗauki haka ɗin cewa wato ɗagewan kafa ne da kuma yafiya daga shari'ar musulunci don sassaucin Allah subhanahu wata'ala daga sassaucin Allah subhanahu wata'ala ga bayansa shi yasa Aisha take cewa kana yusibuna zalik fa nu'maru bi qada'i as-sawm a ce mu rama azumi wala nu'maru bi qada'i as-salah ba a ce mu rama sallah mu ko mabiya ne ittabi'u faqad kufitum to dai dangane da mace mai haiba da kuma mace mai jinin haihuwa a ramadan lallai matukar tana cikin wannan jinin nata shari'a ta hana ta ta yi sallah ta hana ta ta yi azumi daga baya kuma za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba kamar yadda idan da ta samu tsarki a cikin yinin ramadan to nan ma ingantaccen magana za ta ci gaba da cin abinci a sauran yininta sai dai a ɓoye tunda uzuri ne ya halatta mata ta ci a farkon yini to bayan tsarkinta sai ta ci gaba da cin abincinta kamar yadda kuma idan da tsarki zai zo mata da daddare ko da sekan ɗaya rage alfijir ya keto to ta sani ta zama mai tsarki kuma dole ta yi azumin yinin da ke gabanta wallahu alam matsala ta gaba mace idan ta ji tsoro mace idan ta kasance tana shayarwa ko kuma ta kasance mai ciki sai ta ji tsoro ga karan kanta ko baɗan da ke cikinta ko bayanta cewa in ta yi azumi za ta cutu ita ko kuma ɗan zai cutu to a irin wannan ita ma za ta yi mai sai ta sha ruwa sai ta karya azumi a ramadan ɗin daga baya sai ta raba saboda me hadisin anas ibn malik al-kabi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna allaha wada'a anil musafiri شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو قال الصيام حديث الإمام kuma hadisi ne حسن حديث yana cewa lallai Allah ya yi rangwame ga matafiyi rangwamen da ya masa ya rangwanta masa cewa ya bar rabin sallah sallah mai raka'a hudu an ce ya yi su a matsayin raka'a biyu kasaru kenan rangwame na Allah ga bayansa matafiyi raka'a biyu a zahar ya yi biyu al'asar ya yi biyu a isha magariba da asuba kuma yi su kamar yadda suke sa'an nan allah ya sake yin rangwame ga matafiyi din da mace mai ciki dawa da mai shayarwa ya musu rangwame dangane da azumi sai daga baya in sun samu karfi ita mace da ta ji tsoro wa da ke cikinta ko ɗan da ke bayanta ko ta ji tsoro wa kanta saboda cikin da take tare da shi ko kuma goyon da take tare da shi to an mata rangwame ta sha ruwa a wannan ramadan daga baya sai ta samu wasu yinin da ba za ta cutu ba ko ɗan ta ba zai cutu ba sai ta rama azuminta shi yasa wa yalzamuha alqada bi adadi al allati aftar hina yatayassar laha dhalik wa yazulu anha al-khawf kal marid idza bara kamar maras lafiya idan ya samu lafiya zai rama azumin da ke kansa to ita ma in ta samu karfi ta aminta cewa ba za ta cutu ba ko dan da ke cikin nata ba zai cutu ba ko dan da ke bayan nata ba zai cutu ba a irin wani lokacin sai ta rama azuminta in mai ciki ne la'alla bayan ta haife in ko mai goyon ne la'alla yaron ya dan fara girma ya fara cin abinci da kansa shikenan sai ta yi azuminta bai cutu ba ita bata cutu ba to wannan dai dangane da mace in ta kasance mai ciki ko mai goyo sai ta ji tsoro wa kanta ko kuma ga ɗan da ke cikinta ko yake bayanta to ita ma an mata rangwame ta sha ruwa a ramadan daga baya sai ta rama saboda ƙurewar lokaci anan za mu tsaya wallahu alam wa sallallahu wa wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu